labarin ya fara da adamu da hawa'u waɗanda suka saurari muryar shaidan maimakon ta allah suka yi rashin biyayya wadda ta kai ta cikakkiyar zumuntar da ke akwai tsakanin allah da mutane sun zama masu aikata zunubi na farko da kuma masu mutuwa saboda zunubi sun so su ɓoye tsiraicinsu da ganyen itatuwa domin su ɓoye kunyarsu amma allah bai shi daɗin irin wannan rufewa ba maimakon haka sai Allah ya lullube su da tufafin fatar dabbobi Allah ne da kansa ya fara hadayar dabba ta fari domin ya kawar da kumiyarsu Adamu da Hawa'u suna da 'ya'ya biyu Kayinu da Habila Kayinu ya yi hadaya ga Allah da kayan gona amma Habila ya yi hadaya da dabba ya zubar da jininta Allah ya karbi hadayar Habila bai karbi ta Kayinu ba. Don mi, saboda zunubi ya kawo mutuwa yana raba mu da Allah kuma ya zama dole a biya alhakin zunubi da ran wani. Saboda kyashi, Kayinu sai ya kashe Habila ya kai mutane cikin duhu. Bayan shekaru da dama, abubuwa sun lalace har Allah ya ce, babu wani a duniya wanda ya cancanci ya rayu sai Nuhu da iyalinsa. Allah ya ce ma Nuhu ya yi babban jirgi ya kuma shaida ma mutane wannan saƙo shari'ar zunubi na zuwa amma akwai hanya ɗaya ta tserewa a kuma sami jin kan Allah wato ta wurin jirgin suka rena nuhu suka yi masa dariya sai da ruwa ya sauko daga sama kuma yana fitowa daga ƙarƙashin ƙasa mutane ba su shirya ba ambaliyar ruwa ta kashe dukan mutane da dabbobi duniya kuma ta hallaka saboda zunubanta nuhu da iyalinsa da dabbobin da allah ya kawo cikin jirgin kadai suka tsira sai ga ibrahim uban gaskiya ubangiji ya ce masa ya miƙa ɗansa hadaya bisa dutse ibrahim ya damu da wannan umarni amma ya yi biyayya ya nuna ban gaskiyarsa ta wurin aikatawa ya kai ɗansa bisa dutsen moriya amma lokacin da ibrahim zai miƙa ɗansa hadaya sai ubangiji ya tsaida shi ya bayar da ɗan rago maimakon ɗansa ragon ya fanshi ya canji ɗansa jini maimakon jini rai maimakon rai bayan shekaru hudu ubangiji ya aiko annabi musa domin ya fitar da 'yan isra'ila da ƙasar masar fir'auna sarkin masar bai so haka ba sai ubangiji ya hore shi da allobai goma ga alloba ta ƙarshe sai allah ya aiko mala'ikan mutuwa don kashe 'ya'yan fari na masarawa sai dai an umarci jama'a su yanka ɗan rago su sa jininsa ga bakin ƙofofin gidajensu in mala'ika ya ga jinin ya sani kenan an fanshi yaran wannan gida ta wurin hadaya. Dukan waɗanda suka yi biyayya ko Yahudawa ko Masarawa bayi da ‘yantattu ‘ya'yansu za su tsira. A wannan dare Anabcin Musa ya cika an ji kuka mai tsanani cikin ƙasar Masar cikin kowane gida da bai karɓi shinkan Allah ta wurin miƙa hadaya ba. Annabi Musa ya ba jama'a taura inda Allah yake ba da al'ada ta rufe zunubi da kunyar jama'a. mai laifi zai kawo ɗan rago wurin babban malami domin hadaya ya ɗora hannuwansa bisansa shaida zunubansa da kunyarsa sun koma akan ɗan ragon sa'an nan sai a miƙa ɗan ragon hadaya a zub da jininsa an rufe zunubansa kenan sarki dauda da annabawa sun gaskata a taura da annabi musa ya bayar amma suna shakka ko jinin dabba na iya rufe zunubin mutum ko kuma alamu ne masu nuna abin zai faru a gaba annabi dauda ya yi anabcin wani sarki kakke daga cikin zuriyar sarki dauda wanda zai yi mulki da sarauta amma kuma zai zama babbar hadaya wannan aikakke ba shi da zunubi mara aibi mara abin zargi mara laifi ne zai sha wahala ya kuma mutu domin ya zama cikakkiyar hadaya zai zama babbar hadaya an haifi almasihu cikin garken tumaki saboda babu wuri dominsa budurwa ta haife shi ɗan sarki amma talaka daga zuriyar sarki dauda makiyaya da shehunan gabas suka zo domin su girmama yaron suka kuma tabbatar cewa shine tabbataccen mai zuwan nan aikakke wanda maganar allah ta yi alkawali almasihu ya yi wa'azin ƙauna salama da tawali shi mai aikin katako ne da tawali kuma hazikin mai koyarwa ya damu munafukan malaman addini waɗanda damuwarsu ita ce al'ada fiye da ƙaunar Allah, ya warkar da kurame, makafi, guragu da masu aljannu har ma ya tada matattu. Ba shi da gida na kansa yana yawo yana koyarwa, mai neman sauyi yana kira masu kaunar Allah su yi rayuwa cikakkiya. almasihu ya ce da allah ubansa ya nuna ma duniya cewa mahallicin duka yana ƙaunar mu kamar 'ya'yansa Allah yana so ya yi zumunta da mutane kamar ‘ya'yansa, amma zunubi ya hana, don Allah mai tsarki ne. Zunubi da kunyar mutum tun daga Adamu sun raba mutane da Allah, kuma aikakken shi ya san abin da zai yi domin ya maido su. Yaya mai batisma ya yi anabta almasihu cewa ga ɗan rago na Allah mai ɗauke zunubin duniya. Yesu shine aikakke zaɓaɓɓe domin ya zama babbar hadaya shi bai taɓa yin zunubi ba mai tsarki ne shi mara aibi kuma mai daraja wanda ya cancanci ya zama hadaya mai ɗauke kunyarmu mara laifi a madadin masu laifi mai tsarki a madadin marasa tsarki ya yi wannan domin ubansa ya zama hadaya domin dukkan jama'a domin ya cece su daga bautar zunubi da kuma kunya kuma ya maido da annabi adamu ya batar girmamawar zama cikin iyalin allah Yesu ya mutu ba domin Yahudawa ko Romawa kaɗai ba, amma wannan shine shirin Allah domin ya cece mu. Yesu ya sha kunya ta mutuwa a kan gice domin ya cika abin da annabawa suka rubuta cewa shine ɗan rago na Allah mai ɗauke zunubin duniya duka. Amma bai tsaya nan ba bayan kwana uku Allah ya tada almasihu daga matattu kamar yadda ya yi alkawali don masu ba da gaskiya gare shi su masu tashi zuwa ga rai madawami. bayan haka yesu ya yi ma almajiransa alkawali zai sake dawowa amma a matsayin sarki da mai shari'a almasihu kyauta ce ta allah zuwa ga duniya domin kada su mutu cikin zunubi su rabu da allah mai kauna ta gaskanta hadayar almasihu za su iya komowa ga matsayin su mai daraja cikin iyalin allah amma kamar kowace irin kyauta ya zama dole kowa ya karɓa don kansa